gawa na gashin kansa domin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ke cikin mawuyacin hali. Idan ƙasa ta samu kanta a cikin tangarɗa na matsalar tattalin arziki to akwai matakai da yawanci na gaggawa da akwai kuma da ake na tsakiya da kuma dogayen matakai wanda za a ɗauka. To yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin menene fatan ku idan har majalisar dokoki ta baiwa shugaban damar ɗaukan matakan gaggawa na gashin kansa wato domin farfado da tattalin arziki na najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma ku ji karin bayani kan ganawa da shugaba barack obama ya yi da takwaran aikinsa na najeriya wato shugaba muhammadu buhari a gefen taron majalisar ɗinkin duniya uh, we discussed broader issues developing, and the president's taking uh, reforms, including allowing for Har ila yau, mun tattauna manyan batutuwan ci gaba za ku ji takamaiman waɗannan batutuwa ne amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labarai. A jawabin na ƙarshe ga Majalisar Ɗinkin Duniya shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada ƙudurinsa na aiki tare da sauran ƙasashen duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da kanta. muna iya zaɓi mu ci gaba da dannawa bisa tafarkin haɗin kai da ci gaba da dunkulewa mu zama ɗaya ko kuma mu zaɓi janyewa mu zama duniyar da kanta ke rarrabe bisa tsarin gaba ko zaman tankiya ta da da bambance-bambancen kabila da addini mr obama ga shugabannin duniya a zauren majalisar a yau ina so na baku shawara yau cewa mu ci gaba kada mu koma baya shugaba obama wadda zai kare wa'adin aikinsa cikin watan janairun baɗi ya kuma yi magana kan ci gaba da aka samu cikin shekaru takwas ɗin nan yana shugabancin amurka waɗanda suka hada ya ce da rage talauci sake maido da dangantaka da ƙasar cuba da kuma yarjejeniyar da aka cimma da iran kan shirin nukiliyar ta wata ƙungiya da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce an kashe akalla mutane 42 a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo cikin kwanaki biyu da suka wuce a tarzoma da ta samo asali daga zanga zangan nuna adawa da shugaban ƙasar joseph kabila kungiyar Human Rights Watch ta ce ta samu rahotanni masu tushe cewa jami'an tsaron kasar sun kashe akalla mutane 37 tun lokacin da aka fara zanga-zangar jiya Litinin. Shugabar bincike ta ƙungiyar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Aida Soya ta gaya murya Amurka cewa galibin waɗanda a kashe sun mutu ne lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar. ta ce waɗansu kuma sun rasa rayukansu ne lokacin da wasu mutane ɗauke da makamai suka ƙona hedikwatocin jam'iyyun hamayya kungiyar ta human rights watch ta ce ta samu bayanai masu tushe cewa masu zanga-zanga sun kashe 'yan sanda shida da wani dan jam'iyyar shugaba kabila hakanan sun kwashi ganima a kantuna da suka kutsa cikinsu da kuma ofisoshin 'yan sanda jami'an gwamnatin kasar suka ce dai da farko tun wato mutane 17 ne a kashe farar hula 14 da 'yan sanda uku hukumomin amurka suna aiki domin su tantance ko mutumin da ake zargi da tada bama bamai a biranen new york da kuma new jersey yana da dangantaka da kungiyoyin ta'addanci a kasashen waje da kuma dalilan da suka tunzura shi na kai waɗannan hare-hare har mutane 29 suka jikkata a new york jiya litinin ne yan sanda sa kama ahmad kan rahami ɗan shekaru 28 da haihuwa bayan da suka mai da hankali a kansa sakamakon hotonsa da na'urori ɗaukan hoto suka ɗauka a wuraren da aka kai hare-haren ko aka ɗana makaman kadan masu bincike suka ce sun gano alamun yatsu da kuma shaidar kwayoyin halitta waɗanda suka san shi suna mamakin watakila kama addini da gaske da ya yi a 'yan shekarun baya bayan nan da ziyarar da ya kai ƙasar pakistan sun canza tunaninsa da yadda yake kallon al'amuran duniya waɗanda ya ɓoye waɗannan wasu suka ce sai ya zama mutum mai tsauri ya aje gemu ya fara sanya kayan musulunci kuma ya fara sallah a bayan masana'antar mahaifinsa inda ake gasawa ko soya kaji na zamani ana tuhumarsa da laifukan yunkurin kisa dangane da musayar wuta da da 'yan sanda lokacin suka je kama shi masu shigar da kara a tarayya ba su gabatar da tuhuma a kansa ba tukun kan zargin harin bama-baman da ya dasa dan takarar shugabancin amurka donald trump da abokiyar hamayya hillary clinton yau talata suna caccakar juna cewa ɗayan bai cancanci jagorancin yaƙi da mayakan sa kai na isis ba trump baki abin magana wanda wanda shine karan farko da yake takarar ko wani irin wannan mukami ya ce madam clinton ta gwada jahilcinta dangane da barazanar ta'addanci wanda hakan ya sa ta fita daga jerin waɗanda suka cancanci biɗar shugabancin amurka madam clinton wace tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka ce mace ta farko da take neman ta zama shugaban amurka ji litinin ta ce kalaman sukar da trump yake yi wa musulmi ya sa ya zama wato ya sa ya zama saje mai taimakawa 'yan ta'adda samun goyon baya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To shugaban Amurka Barack Obama ya yi wata ganawa da takwaran aikinsa na Najeriya shugaba Muhammadu Buhari a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York. Bayan wannan ganawa shugabannin biyu sun kira wani taron manema labarai inda shugaba Obama ya yi bayani kan batutuwan da suka tattauna ya kuma fara magana ne kan 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Uh, Mun tattauna kan yadda za mu haɗa kan mu samar da taimakon ƙasashen duniya kan yadda za mu tallafa wa waɗannan al'ummomi su koma rayuwarsu ta da. Dangane da batun taɓarɓarewa tattalin arzikin Najeriya, shugaban na Amurka cewa yi. We also had a discussion about how uh, during a difficult time for Nigeria given its role. irin mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki, mun kuma tattauna kan yadda za mu taimaka wa najeriya a matsayinta na ƙasa mai fitar da man fetur zuwa ƙasashen waje wajen rage yawan rikici a yankin Niger delta mai ɗimbin arzikin mai kuma shugaba buhari ya yi dabara da yake jagorantar wata tawaga da za ta haɗa kan duk masu ruwa da tsaki wajen ganin an samu ci gaba a wannan yanki muna kuma da burin magamin taimaka a wannan fanni har ila obama ya ce sun tattauna kan batutuwan canjin kudaden kasashen waje da kuma kudaden najeriya da ke makale a wasu kasashen duniya uh, we discussed broader issues of development, and the president's taking some uh, very bold economic reforms, including allowing for flexibility in Har ila yau, mun tattauna manyan batutuwan ci gaba, kuma shugaba Buhari na ɗaukar matakai a fannin tattalin arzikin ƙasa, ciki har da yadda za a rika canza kuɗaɗen ƙasashen waje cikin sauƙi da farfaɗo da fannin noma. Mun yi alƙawarin za mu taimaka da duk hanyar da za mu iya a wannan fannoni. yayin da yake kokarin yaki da cin hanci da rashawa ta hanyar maido da kudaden da aka wawure aka zuba a bankunan kasashen duniya daban-daban kuma yayin da yake kokarin ya ga cewa dakarun najeriya suna bin dokokin tsarin aikin soja da wanda ke kare hakkin bil'adama fassarar kalaman shugaba barack obama kenan To a Najeriya gwamnan babban bankin kasar na CBN Godwin Emefiele ya jaddada muhimmancin baiwa shugaban kasar Muhammadu Buhari damar ɗaukan matakan gaggawa na gashin kansa domin farfado da tattalin arzikin kasar da ke cikin wani mawuyacin hali. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana. Gwamnan na babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa samun wannan doka da yanzu haka aka gabatarwa majalisar dokokin tarayyar Najeriya zai taimaka wa gwamnati wajen ganin ta fitar da kasar daga cikin halin da take ciki na matsin tattalin arziki abinda kuma ke bukatar aiwatar da shi cikin gaggawa to kuwa masana tattalin arziki da sauran masu sharhi ke ganin wannan furci na gwamnan babban bankin tarayyar najeriya na bukatar samun wannan doka ga dai dr dauta muhammad wani masanin tattalin arziki a jami'ar bayero eh, kamar yadda muka ce idan kasa ta samu kanta a cikin tangarɗa na matsalar tattalin arziki to akwai matakai da yawanci na gaggawa da akwai kuma da ake kira na tsakiya da kuma dogayen matakai wanda za a ɗauka domin barbado da wannan doka da cikin dogayen matakai ɗin shi na kai maganar a kasa ta kauce daga cewa ta dogara daga bangare guda na samun kuɗin shiga watan misali a Najeriya a kauce ga maganin mai. To mataki na tsakiya kuma shine gwamnati ta ƙara kuɗi da take kashewa a cikin yanayin ƙasa. To haka kuma mataki na gaggawa akwai kuma tallafi wanda yake za a ware wasu mutane kamar masu ƙaramin ƙarfi a ba su tallafi na kuɗi ko na abinci kai tsaye saboda samu sauƙin rayuwa. To a matakin na gaggawa da kuma na tsakiya shine gwamnati ta ƙara yawan kuɗaɗen da ke kashewa wanda wannan zai sa a samu abubuwa a cinikayya to amma matsalar da ake samu a najeriya shine za ka ga cewa akwai dokoki waɗanda suna da wuyan a cin masu idan gwamnati tana so ta kashe kuɗaɗe akasarin matsalar da ake fuskanta na hauhawar farashin kayayyakin masurufi da ya ta'allaka ne akan hauhawar farashin takardar kuɗin dala akan takardar kuɗin naira na najeriya to sai dai a cewa wasu masana tattalin arziki dole ne fa gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin ƙara samun kuɗaɗen kasashen waje domin bunƙasan tattalin arziki kamar da ke faruwa a wasu kasashen duniya alhaji kasimu garba kurfi wani masana tattalin arziki da saka jari ne a birnin lagos duk wanda bai yin wasu abubuwa a ƙasar shi wanda zai sai da ƙasar waje ya ce kuma yana sai rike darajar kuɗin shi to zai wahala domin ka ɗauki wani abu ne wanda yake cewa da kama wuya duk ƙasashen da suka ci gaba waɗanda suke yi suna diba me suke to mu bamu da abubuwan da muke kuma kuɗaɗen nan muna samun su sai da farashin mai ne farashin mai kuma ya za kai ka ce za ka rike naira yanzu dai abin jira a gani shine ko 'yan majalisar tarayyar najeriya za su amince da baiwa shugaban kasa damar daukan matakan gaggawa domin magance matsa tattalin arzikin da najeriya ta fada ciki can baya dai an ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya sanata bukola saraki a cewa 'yan majalisar a shirye suke su baiwa shugaban kasa dukkanin haɗin kan da ya dace domin fitar da ƙasar daga matsayin tattalin arziki babin ya ji firamare amurka daga lagos kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuma da yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin menene fatan ku idan har majalisar dokokin da baiwa shugaban damar ɗaukan matakan gaggawa na gashin kansa domin farfaɗo da tattalin arziki na Najeriya. Yau lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida zan maimaita biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida. turmanal da fatan za a mana afuwa saboda ɗan tangarɗa da muke samu da layukan namu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida amma kada a manta sai an sa ɗaya sai a wato a sa a alama ƙari sai a sa ɗaya sai a jiro lambar ka kira mun samu daga jihar Naija wane ne akan layi Isa to malam Isa muna jinka. a game da me ake magana ma yau? Muna batu ne kan nema da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke yi na yaga cewa an ba shi wato dama ɗaukan matakai na gaggawa na gashin kansa domin farfaɗo da tattalin arziki na Najeriya. Idan har majalisar ta amince da wannan menene fatan ku dangane da hakan? To gaskiya Buhari muna mai fatan alkhairi. Mm, muna jin ka a game da abin da ya sa mana a game da abin da ya a gaba muna mai fatan alheri Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi sa'a amin to madalla mun gode bari mu je jihar Katsina wane ne akan layi to kamar layin na Katsina ya tsinke kada manta namba ita ce biyu sifili biyu tara uku ɗaya biyar shida wannan ba lamba ce da muka saban da ita ba domin mun samu tangarɗa da waccan zan ƙara nanata lambar a sa plus wato alama ƙari kenan sai a sa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida ga kira mun samu wane ne kan layi wa alaikum salam Mala Abubakar Yau, Mala bakar muna jin to. Metan, metan yau muna ganawa ne dangane da batun nema da shugaban najeriya muhammadu buhari ke yi na yaga cewa an bashi damar ɗaukar matakan gaggawa domin farfado da ah. wato tattalin arzikin najeriya matakai na gashin kansa da zai iya ɗauka kenan muke so mu ji me fatan ku eh. idan aka bashi wannan dama eh muna jin ka eh, to sai mu ce eh. amin malam abubakar kenan lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida to wane ne akan layi um, sunana assalamu alaikum wa alaikum salam suna sunana nura dan fulani daga tayin bokola kuma so soba to muna jin ka uh, fulani na mu fatan da muke yi ma buhari sun ba shi daman ɗaukan mataki akan tattalin arziki hmm. ne ya sassauto da farashin kamar irin abinci a samun a da hanyoyin samun abinci a kuma kyautata yadda ake kiwo da noma da sauransu mm. shi ne zai sauƙaƙa zaɗan abubuwa kuma da rushe an tattalin arziki mm. to uh, a mun gode kwarai dan fulani to yau muna tattauna ne kan batun uh, da shi wato babban gwamnan bankin najeriya godwin emefiele yi na cewa suna nan kan wato ƙudurinsu na ganin cewa an ba shugaban najeriya muhammadu buhari dama ya wato sami a dama ɗaukan matakai na gaggawa na gashin kansa domin farfado da tattalin arziki na najeriya menene fatan ku dangane da haka idan har ya samu wannan dama ga kira mun samu daga nasarawa wane ne kan layi to ina kaman layin nasarawa ya tsinke shi ma lambar da za a kira domin a bada nasarawa kana jimu to shi ma kamar ya kuma ya kuma tsinkewa nambar da za a kira domin bayyana ra'ayi ita ce sabon lambar mu wato biyu sifiri biyu shida ɗaya tara uku ɗaya biyar shida amma kada a manta fa sai an sa alama kare wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar ga kira mun samu daga jihar yobe wani ne kan layi Hello, na yobe kana jimu. Eh, ina jin ka yawa dama labari yawa to muna jin ka eh abin da muke fata mu a yan majalisa su Buhari goyon baya a kan wannan doka saboda farashi ya sassauto mm-hmm. eh ina bukatar mu fatan da muke kenan wa muna taya su addu'a to mun gode kwarai da gaske kira mun samu daga ƙasar Kamaru wane ne kan layi Alhaji Yakubu ne daga daga Kamaru a kasan gidan. To muna jin ka Alhaji Yakubu. To don Allah mu roƙo mu dai da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Mm. Hanyoyin da aka rufe a jihar Adamawa ina ina na wajen gefe shiga abinci. To don Allah mu dai roƙo mu taimaka a bude mana wannan hanyoyi shine addu'ar mu da rogon da muke don abinci ya yi tsada a jihohinmu kuma ga tattalin arziki na gefen jihar kasanmu ko ta ko ina a najeriya mun samu barbara don allah mu da yake mako za mu roƙa don allah shugaban ƙasa ya taimaka ya sassauta mana a bude mana hanyoyinmu na ƙasa duk ta nan ne muke samu muke cin abinci kuma sa'an nan farashin dala ya tashi to madalla mun gode alhaji yakubu daga ƙasar kamar bari mu je bauchi wane ne a kan layi injiniya ne daga jihar bauchi to muna jin ka injiniya wannan al'amari da mai gida yake faɗa cewa a bashi dama ya samu ya yi nashi na kanshi mu mun zaɓe shi don ya mana haka ne dama muna roƙon yin majalisa su ba mu daman a yi haka a bashi dama a ga aiki da cikawa cikin yardan Allah Allah ya tsare mana mu gida ba to sai mu ce amin a injiniya daga jihar Bauchi lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida uku ɗaya biyar ga kira musam daga Sokoto. daga sokoto eh muna jin ka na sokoto ni ina ina ina magana ne akan shugaba buhari eh muna jin ka mu muna wuce jawabu suna na basiru kaskara a cida eh muna ji muna shugaba buhari fata ta alhairi da watan kuma allah shi tsara mai jagoranci akan samun ci gaba ga wannan kasa sannan ina ba da shawara ta ga shugaba buhari eh. a manyan shugabannin da ake asa kudaden mutane ga resu na ga kaman layin na ko kuma inda kake ba shi da akwai abubuwa da suke ta kara a bayan ka bari mu je maiduguri wane ne kan layi yawa to muna jin kaliman yawa mun gode da irwanin nan da ya nema haka muke su da ya kasance Allah ya kara ba shi kaifin da tsira ci gaba da mana mulkin nan lafiya to kamar idan har 'yan majalisun suka amince suka ba shi wannan dama kamar menene za a ce fatan ku dangane da hakan eh sai ya duba yadda kayayyakin abinci suka yi tsada da sauran abubuwa sai ya ƙarfi a nan to ah, mun gode kwarai mun gode ah, liman daga maiduguri ga wani kira mun samu daga zamfara wani ne kan layi kuna magana da lawali na muna daga busau yawa muna jin kamar lawali eh ni shara zan ba da mm. eh shugaban nan gaza ba zai iya ba hello kana kana tare da mu eh, eh muna jin ka a gurguje amma saboda eh muna shi matsala na abinci to na ga malawul an daga mana hannu lokaci ya kawo kai da fatan zaka mana afuwa kuma zaka gwada jarrabawa gobe idan Allah ka muna godiya kwarai da suka dukkanin waɗanda suka kira yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na jamhuriyar ta Nijar suka lakaɗe ta kwaransu na ƙasar Gabon da ci ɗaya mai ban haushi a Stade General Sani Kunce na babban birnin mai a neman shiga wasannin kwallon kafa nahiyar Afirka na wannan aji da za su wakana a shekara mai zuwa idan Allahu ya kai mu a ƙasar Madagascar. Ƙasar ta Nijar za ta sake goga ta biyu a Libreville da ta kwaranta kuma duka wanda ya nasara kuma wanda ya fi maki a wasannin guda biyu shine zai shiga wasannin na gaba idan muka tsaya har yanzu a jamhuriyar nijar din a bangaren abin da ya shahi kokowar gargajiya an kawo karshen ja'in ja ɗin da ake yi a jihar tawa wadda za ta wasannin kokowar gargajiya na takobi na ƙasa nan da 'yan watanni kalilan masu zuwa wannan ko a hukumar ta jiha ta kokowar ta gargajiya inda malam abdullahi ibrahim ya rubuta takarda ta ajiye aiki bayan tara daga cikin goma sha uku na membobin kwamitin zartarwa na kungiyar kokowar gargajiya na jihar tawa din sun nemi a cige shi daga wannan mukamin yanzu haka dai malam musa karhe shine mataimakin shugaban hukumar ta kokowar gargajiya ta jihar tawa kuma ganin cewa shugaban yaya murabus eh, kamar irin yadda dokokin tafiyar harkokin kokowar suka shimfiɗa sai ne zai jara gamar kungiyar har ƙarshen tenor ta nan da shekaru uku masu zuwa idan muka dawo kuma a wasannin kwallon kafa yanzu haka dai a yau ana can ana fafatawa a wasa mafi dokar hankali a ƙasar ingila a wasan premier tsakanin leicester wadda ke rike da kambe da kuma ƙungiyar chelsea da ke kokarin farfadowa a wannan shekara a gasar mafi farin jini ta kwallon kafa ta ƙasar ingila haka zalika yanzu haka an zo karshen shekaru shidda da aka yi ana hulɗa tsakanin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da wannan mujallar ta kasar faransa france football domin nada dan wasa mafi cincinta a tsawon shekara haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai shari'in murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wani jawabi da ya yi kwanan nan mataimakin sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa babbar matsalar da duniya take fuskanta a yanzu ita ce rashin samun daidaituwar ra'ayi wajen magance matsaloli. Mr. Blinken ya yi magana ne 'yan kwanaki gabanin babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na saba'in da ɗaya. Ya ce, daga cikin ra'ayin gwamnatin Amurka akwai buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya, wanda shine babban abin da gwamnatin shugaba Barack Obama ta fi mai da hankali a kai, inda ta kafu akan tushen daidaito da bin ƙa'idoji tare da kasashen duniya wanda kasar amurka ta taimaka wajen tabbatarwa a kasancewarta kasa mai karfi da ta taso bayan yakin duniya na biyu duk da wannan tsari yana da matsala amma bai kauce hanya ba in ji mataimakin sakatare blanken inda ya taimaka wajen kawar da sabbin tashe-tashen hankula a duniya da kawo ƙarshen zaman gabar aƙida cikin lumana da kuma kwanciyar hankali da ci gaba da sauran kasashe. Mr. Blanken ya yi nuni da cewa wasu daga cikin hanyoyin gudanarwar ƙarƙashin shugaba Barack Obama sun haɗa da aiki tare da Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin yarjejeniya da Iran kan harkokin makamashin nukiliya, sannan kuma da Siriya wajen kawar da hanyoyin amfani da makamai masu guba a ƙasar. Mr. Blanken ya bayar da misalai kan irin ayyukan da Amurka ta yi da Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama wajen bayyana yadda ake tauye mutane haƙƙi a duniya karkashin jagorancin sabon shugaba kungiyar kasashen amurka domin karfafa kungiyar wajen kare demokaradiyya da kuma tabbatar da 'yancin dan adam mr blinken ya bayyana yadda aka karfafa haɗin gwiwa da alaƙa da manyan kasashen asia tare da muhimman kungiyoyi da cibiyoyi domin karfafa haɗakar sama da kasashe 67 domin tunkarar da ish da murkushe jabun daularta mataimakin sakatare blinken ya ce haɗin kai da sauran ƙasashe ya ƙarfafa harsashin aminci daidaituwar ra'ayi da ɗabi'u da suka tabbatar da ba mu damar yaƙar masu kawo barazana ga alfanun da ake da su Mr. Blinken ya ce babban abin da Amurka ta mai da kai a Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce ganin an farfaɗo da haɗin kai duk da 'yan kurakuran da yake da shi. Za a iya kiransa abu mai matuƙar muhimmanci. Ya ƙara da cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a ƙara wa Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarfi domin tabbatar da hakikanin abubuwan da suke faruwa. Cewar mataimakin sakatare Blinken Majalisar Ɗinkin Duniya ta cancanci kariya domin ta tabbatar da ayyukanmu da alkawarurrukan da muka ɗauka. Hakan zai taimaka wajen ganin an gyara yadda za a riƙa gudanar da tsarin ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar da hangen waɗanda suka kafa ta. Ayyukan da suka zama na dole ga lafiya, ƙarfafa tsaro, ci gaban kowace ƙasa musamman ma ƙasar Amurka. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. to kan mu je ga labarai a takaice akwai namba da muka amfani da ita yau din nan wato yau ne kawai aka amfani da ita wacce tamun nan tsohuwa b biyu b biyar biyu shida biyar biyar tana nan za ta ci gaba da aiki a yaushe da fatan za a mana afuwa yanzu ga sahaba da labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov sun gana a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york yau talata a wani yunkuri na sake ceto yarjejeniyar tsagaita wuta na tsawon mako ɗaya da aka cimma a ƙasar siriya wadda ke neman wargajewa kwana ɗaya bayan wani mummunan hari da aka kai kan jerin gwanon motoci da suke dakon kayan agaji al'amarin ya auku ne kusa da birnin aleppo kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce gamayyar kasashe 19 masu goyon bayan a kawo ƙarshen rikici na siriya sun ce duk da ci gaba da tarzomar da ake yi a kasar sun yadda cewa akwai bukatar a ci gaba da neman ganin an dakatar da fada a duk fadin kasar a zaman ci gaba kan yarjejeniyar da aka cimma makon jiya a Geneva tsakanin Amurka da Rasha an kashe akalla farar hula ashirin da kuma wani ɗan ƙasar ɗaya mai aikin agaji a farmakin da aka kai kan jerin gwanon motocin agajin na jiya. To madalla a gaida sahabu masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kamu za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri bisa rasuwar yayarsu Fatima Mamman Sani Makeri wacce ta rasu a Yalwa da ke kuma a kasar Ghana da fatan Allah ya ji kanta amin. Yanzu a madadin shi sahabu da Jule Lathis Gresham ni Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.